This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 20, 26, da kuma 62. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, Noma, dalon FM da kuma niyya. Haka kuma ana iya kama tashar akan hanyar sadarwar intanet a koyaushe aka so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu ware Assalamu alaikum barkanmu da haka yanzu ɗin ma Ladan Ibrahim a ne daga nan birnin Washington DC da Usman Kabara da ma sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokacin. A cikin shirin za ku yi cewa wata tawagar jam'iyyar PDP mai mulkin Najeriya sun kawo ziyara na Amurka kuma sun zo nan gidan rediyo. Haka kuma kungiyar samar da zaman lafiya da ke da musulmai da krista daga najeriya sun zo taron samar da zaman lafiya wanda suke da kasashen duniya daban-daban wanda aka kammala yau a nan birnin washington haka kuma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya amma akalla mutane ɗari suka hallaka kuma ana kyauta zaton yawan matattu zai karu a sanadiyar wata mummunar gangarowar farar kankara da ta faru a cikin tsaunukan kasar afghanistan wannan al'amarin ya faru ne a cikin lardin panjshir mai yawan tsaunuka wanda aka ce masifar sanyin bana ta wuce lahaula mukaddashin gwamnan wannan yankin abdulrahman kabiri ya ce sun fi shekaru talatin ba su ga tarin farar kankara mai yawan da ta kai ta shekarar ba kuma sun jima ba su ga haɗurin gangarowarta kamar na bana ba wata kostun kasar bangaren lash ta ba da wato sammacin aje a kamo tsohuwar prime ministan kasar malama kaleda ziyar dangane da wasu al'amura biyu na al'amun da ke da alaka da ita wanda suka hada da laifin kin bayyana gaban kotu har sau biyu sai dai kuma lauyoyinta sun ce tsoron abin da zai sami rayuwanta ne ya sa ta ki zuwa kotun a sabili da rashin kwanciyar hankali da kasar ta bangladesh ke fama da shi laifi na biyu da take fuskanta shine na cewa ta sayi wani wajejen fili ta hanyar wato kudin haramu don gina wani gidan tarihin tunawa da mijinta marigayi kuma tsohon shugaban kasar ziyawu rahman to amma malama ziya ta ce duk waɗannan zargin siyasa ce dalilin da ya sa jam'iyyarta ta ki shiga zaben da aka yi a watan jiya na kasar kuma ta umarci magoya bayanta da ci gaba da gagarumin yajin aikin nan na masu motocin sufuri a matsayin ɗaya daga cikin matakin kifar da gwamnatin yanzu na Prime Minister Sheikh Hasina. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mai bawa shugaban Amurka Barack Obama shawara a kan harkokin tsaron ƙasa ya soki hukuncin da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yanke na bayyana maganar tattaunawar makamashin nukiliyar Iran da Amurka ke jagoranta a gaban majalisa. Netanyahu ya amsa gayyatar kakakin majalisar John Bena don ba da bayani akan taron haɗin gwiwar a ranar uku ga watan Maris makonni biyu kafin zaben 'yan majalisar ƙasa. A wata hira a ranar Talata da ɗan jaridar talabijin Charlie Rose, Susan Rice ta ce matakin ya fito da ayyukansa. ayyukan sa kai da kulla hulɗar tsakanin ƙasashen guda biyu ta ƙara da cewa matsayin hukuncin na netanyahu ba ƙaramin rushe ginin tubalin alaƙar ba ne amurka ta kira ga ƙungiyar isis da ta saki wasu kiristoci su casa'in 'yan ƙasar siriya da ta yi garkuwa da su bayan wani samame da ta kai a arewa maso gabashin ƙasar mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen ƙasar amurka jan saki ta yi allah dare da lamarin ta kuma ce ya zama dole 'yan kungiyar su saki dukkanin fararen hulan da suke garkuwa da su a cewar kakakin wannan lamari na baya-bayan nan wanda ya hada da kai samame akan mabiya addinai da ba su da rinjaye abu ne da ke ƙara nuna rashin tausayi ga 'yan ƙungiyar kan waɗannan wato mutanen saki har ila yau ta nuna damuwarta kan ire-iren hare-haren da dakarun ƙasar ta ke kaiwa tana mai cewa amurka tana kan bakanta na ganin cewa an shawo kan rikicin kasar a siyasance shugaban kasar amurka barack obama ya ba da sunan sabuwar jakadar amurka a kasar somalia a ranar talatar jiya jiya kenan karo na farko tun bayan shekarar 1991 inda 'yan majalisar dattawa suka amince da ita to za ta zama ita ce jagorar da za ta cimma manufar amurka mai mazauni a kenya makociyar somaliya wanda saboda yanayin tsaro muna duban hanyoyin da za mu ƙara faɗaɗa hulɗar diflomasiyya a somaliya tare da sake buɗe ofishin jakadancin amurka a birnin mogadishu kamar yadda kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka jan saki ta bayyana ta ƙara da cewa wannan ba da sunan jakadar ya shiga tarihi sannan ya nuna zurfin hulɗar amurka da somaliya amurka dai ta rufe ofishin jakadancinta a ƙasar ne sakamakon shekarun da aka kwashe ana ta'addanci da rigingimu a somaliya amma yanzu an sami haɓakar tsaro sannan kuma halattarciyar eh, gwamnatin ƙasar duniya ta amince da ita cewa tana iya ƙoƙarinta ta maganar mulkin da ta fara ɗan shekaru da dama wanda duk da cewa ana kai har-haren ta'addanci a nan da can a ƙasar. Madalla labaran duniya kenan kuka saurara. Jami'ar PDP ta ce ta amince ta yi kurakurai amma tana nema a sake ba ta dama ga mai nasarar illo a tattaunawar da muka yi da shi. Ko ba komi ba za a duba a ga cewa ai shekarun da PDP ta yi tana jagorancin shugabanci a najeriya daga 1999 zuwa 99 zuwa yanzu at least idan aka duba za a ce demokradiyya ta samu wurin zama a najeriya saboda haka 'yan kurakuran misali da aka yi 1999 ko kuma irin ma dai shekarar 2007 ko 2011 za ga cewa sun ragu wajen gudanar da zaɓe Uh, wajen tabbatar da cewa hakkin bil'adama an kare shi wajen yin ayyuka na uh, ƙara jin daɗin jama'a da sauransu duka sun ƙaru ka duba kaga eh, a alal misali hasken wutar lantarki a ce hanyoyi a ce asibitoci idan ka dubi waɗannan abubuwa eh, zaka ce jam'iyyar ku ta kai mizan da ya eh. kamata 'yan Najeriya su sake wayanta su sake bata a kwarai da gaske banna in ta daɗe ana yin ta wato gyara sai ka ga kamar an ɗan samu tsaiko wurin gabatar da shi dama an ce banna ta da wuya amma gyara shine yake da wuya to idan ka dubi misali hanyoyi a lokacin da wannan gwamnati da take kai yanzu ta hau ta ɗauki ragaman mulki hanyoyi masu tsawon kilomita dubu biyar ne kawai a najeriya za a iya cewa a a guje za ka hau mota ka je daga nan zuwa nan daga cikin kilomita dubu arba'in da biyu ko arba'in da uku da gwamnatin tarayya ta shimfiɗa to amma kawo yanzu dubu kilomita wurin dubu goma sha biyar Eh, suka zamanto cewa za a iya tafiya a kai tsaye an yi wannan gyara kaga cikin 'yan shekarun nan kenan an gyara wajen kilomita dubu goma idan ka dubi wani fanni na sifiri shekara 24 ko 25 layin jirgi baya aiki kwata-kwata ya lalace amma yanzu haka kaga akwai layin nan tsohon layin nan da daga kano zuwa lagos ya fara aiki kuma kasan layin jirgi ba wai kawai a hanya ce ba ta ɗauko kaya da jama'a ba ai hanya ce ita ma ta sadarwa ta kawo 'yan uwantaka da, da dai sauransu ta raya masana'antu da sauransu da sauransu to yanzu wannan layin kwana biyu daga Kano sai ka je Lagos. Eh za a iya cewa ba layin zamani ba ne da sauransu da eh. sauransu. To akwai kuma sabon layi fil wanda aka yi daga Kaduna zuwa Abuja. wanda a cikin awa ɗaya da rabi in kana kaduna za ka je abuja yana da wurin tsayawa guda shida to eh, idan ka dubi irin muhimmancin da wannan zai kawo mutum zai iya zamewa yana aiki a abuja kuma yana zaune a kaduna yan kungiyar samar da zaman lafiya da ke da musulmai da krista a cikinta sun zo nan birnin washington taro kuma ibrahim ka Almasi garba ya tattauna da su kamar haka babban makasudin zuwa a wannan ƙasa shine maganar neman mafita a cikin halin da ake ciki a duniya ke da na ganin cewa shin me wani meye mafita a cikin wannan hali na zaune tsaye da ake ciki wanda ko ina kusan a duniya gaba gabaki daya ba inda ake zaune lahiya kowane bangare na duniya yana shiga cikin wani cikin wani halin da ake ciki na husuma da yake faruwa a cikin kowane irin al'umma daban-daban wa'imma ma ta fuskan addini ko ta fuskan kabilanci ko ta fuskan launin fata kuma duk abin da ya faru sai a koma karfin tuwo domin magance ta to na biyu kuma eh, karatu ya nuna cewa hikima na cewa an yi amfani da karfin hukumomi na duniya daban-daban sun amfani da karfin tuwo karfin tuwo bai biya bukata ba sai sa aka ce to meye wani mafitan wannan shine makasudan zuwa kuma shine abin da aka tattauna kan to meye mafitan wanda yake ba tare da an daga hammata ba ko ko an sake zubar an ci da zubar da jini ba yawa to imam kafin da sake dawowa gare ka ko reverend james zai iya tabo wani abin da yake ganin watakila ba a tabo ba game da gabatarwar da shi imam yayi kafin mu ci gaba eh, na gode domin kira da aka yi na musamman wanda shi shugaban kasa gaba ɗaya yi na cewa a koma a duba a hukunce kuma a duba kuma a kungiyance in kuma jama'a na gari unguwa unguwa su nemo hanya da za su tinkare bala'in nan da ke zuwa ta hanyoyi daban-daban wanda shi abokin aiki na malam ashafa ya riga ya faɗa a gayaya mutane 'yan unguwa za su iya biyowa hanyoyi da za a magance tashin-tashin hankali kuma idan an taras su duba cikin ƙasansu su bi hanya irin wanda suka saba yi a bi a ga yadda za a hana aukuwa ko yaduwa ko kuma samun mallakan hankali na matasa su shiga irin ɗabi'a wanda yake tunƙasa kuma yake so ya sha ƙarfin duniya yanzu eh, a unguwa-unguwa a ga yadda za a yi ta matasa ta iyaye ta shugabannin addinai ta hukumance ma ba za a yi da ƙarfin tuwo ba a ga yadda za a fitarwa wannan matsala To a kafin na dawo gare ka a rabaran wuye a ko Imam Ashafa zai dora kan bayanin da shi rabaran wuye ya yi? Eh babu shakka abin da za mu daura kai shine cewa duk wannan musiban da yake faruwa a musulunce manzo sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa kiyaman Allah ba za ta tsaya ba to sai ya kai matsayin zubar da jinin bawa ya zama biyu ahu ma'ana anan kiyaman Allah ba za ta tsaya ba sai kawai jinin al'umma ya kashe kashe kashe kashe ta yawa cikin mutane na biyu zina ta zama abin ado a cikin mutane na uku zalunci ta yi kamari a cikin mutane inda kake tsammanin za ka samu wuta ma'ana a samu wuta a makera sai wuta ta koma masaka a rabaran a takaice me 'yan najeriya za su amfana da wannan taron da kuka yi na gode da farko mun ji mun kai gida cikin kungiyarmu muna da hanyar balagar da irin wa'annan sakon ta eh, hanyoyin sadarwa na zamani ga su majigi ga menene ga yafewa da ake a can sweden yadda ake kiran mutanen a kawo su kan hanya. Yawa rabaran to a gurguje a imam muna sauraron sallamarka da albishir ɗinka ga 'yan Najeriya. Eh, babban albishiri na shine ya ku 'yan Najeriya zaɓe na zuwa a gabanmu za mu koma gaban Ubangijinmu kuma Allah zai kama kowane bawa akan abin da ya aikata a bayan ƙasa najeriya ta girmi kowa madalla ƙungiyar Dauda 'yan matan chibok sun yi taro domin nuna damuwarsu ga cika shekara ɗaya da kashin da aka yi wa 'yan makarantar boniyadi a cikin jihar yobe ga madina dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Baya ga sace 'yan matan Chibok, mutane da dama sun rasa rayukansu a sakamakon hare-haren 'yan ta'adda a Najeriya, amma wani hari da har yanzu bai fita a zukatan waɗanda abin ya shafa ba shine kisan gilla da aka yi wa ɗalibai hamsin da tara a makarantansu a Buniyadi da ke jihar Yobe, yau shekara ɗaya kenan daidai. 'Yan ƙungiyar Bring Back Our Girls masu fafutukan ganin an ƙwato 'yan matan Chibok sun yi zaman makoki na musamman domin tunawa da yaran. Fatima Abba Kaka jigo ce a kungiyar Bring Back Our Girls da ke Abuja. Ina so mu gwamnati su farka su ɗauki responsibility ɗinsu yadda kundin tsarin mulki ta gaya musu. Don yau shekara ɗaya muka rasa yaran nan. Abin takaici iyayen da muka kira suke cewa gwamnatin tarayya ko fara bata aika musu ba a yi mutu taziya ba wanda ya gaya musu komai har yau da muke maganan nan waɗansu suna da yara banda wayan da suka rasa a cikin makarantun yanzu da suka mai da su wayansu makarantun an ce su biya kuɗin makaranta su suka nemi makaranta kuma sun ce wayansu har yanzu iyayen ba su iya mai da su makaranta ba suna nan suna yawo a kan titi takaicin ya yi yawa abin tausayi ne sai dai ubangiji allah ya ba mu ikon ɗauka tun da kungiyar bring back our girls ta ce babu wani mutum ɗaya da ya waiwayi dangin yaran nan wani mataki kungiyar za ta ɗauka a game da haka Ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar Waziri Sani Bello ya amsa wannan tambayar. Za mu rubuta wasiƙa idan muka rubuta wasiƙa muka tura wa hukumar Ministry of Education kuma za mu yi kokari irinku ire-irenku 'yan jarida zai zamanto kuna tare da mu a lokacin da za mu yi wayannan abubuwan za ku sani za mu ba ku kwafi kuma za mu saurari me za su yi akai idan kuma ba su yi wani abu akai ba kamar yadda muke yin wannan abu na bring back our girls shi ma za mu mai da hankali kuma mu kara tunatar da su kuma mun kara musu ƙarfin gwiwa cewa lallai ka su fidda rai akan wannan ƙasa tamu Najeriya muna son kasa ce wadda yake muna son ta dawo normal kamar yadda kowace kasa take saboda a duk duniya ba na ji akwai kasar da irin haka zai faru da kuma mutane da kasa gaba ɗaya za ta manta a ci gaba kamar babu abin da ya faru Ɗan majalisar dattawa daga jihar Borno Alin Dume wanda ya halarci zaman na yau ya tofa albarkacin bakinsa kamar haka. abun takaice ne kwarai da gaske gwamnati ba ta yi wani abu ba kamar yadda aka faɗa mu ma mu da muke wakiltar jama'a ba wani abu muka yi na a zo a gani ba banda zuwan da na yi nan kuma ni din na zuwa nan ba don komi ba don abin da gwamnati ba ta yi ba ko kuma ni ma ban yi ba ga wayansu wayanda ba daga wurin suke ba suna yi kuma kamar yadda na magana yanzu na zo kullum sai in gode musu ne akan cewa su ne suke yau kwana 300 da sama da 300 ba fashi ba litinin ba lahadi suna zuwa nan kuma mafi yawansu ba mutanen borno ba ne ma balle ba ma mutanen north east ba ne to shi yakan ba mu karfin guwa akan cewa kasan nan namu ba kowa ba ne yake tsayawa a yadda ake yi kamar yanzu an tsaya akan addini an tsaya akan kabilanci an tsaya akan bangare a sai akwai 'yan ƙasa wanda suke kishin ko me ya sami 'yan uwansu. Ƙungiyar ta kwashi sa'o'i uku tana addu'o'i da bayanai masu laushi domin kwantarwa da dangin yaran zukatansu tare da yin sauti irin wannan a lokacin zaman makokin. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Allah kyauta, kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu agogo ya ce kare hudu saura minti goma sha uku. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Taumarallah, an mun fara samun kira daga Kebbi ko, wane ne daga Kebbi? Hello? Eh, daga Jagato, muna jin ka. Kira ma isa ne daga Jagato. To, Malai. Kuna magana ma Isa menene ra'ayinka game da wannan batu na cewa kwato wasu garuruwa da aka yi alamu na cewa an fara shawo karhin kungiyar Boko Haram. Ayya jihar Kebbi layinka ya tsunke sai dai garinmu aka samu yanzu kwantagora waye daga kwantagora. kana magana shi ne a garin kiri kwanta gora. To injina mai gero ra'ayinka game da wannan batu na yau? gaskiya haji aliyu haji aladam ba wani samun nasara na kwato gari wallahi harkar na akwai matsala cikin saboda wato wanga matsalar boko haram da haka gani wallahi da dauki cikin nadi amma yanzu inda Allah ya Allah Allah ya taimake mu samun waɗanda kasashe guda uku suna kamar da Niger sai yasa duwar wani na noki-noki an kai ƙarshen shi Nigeria ne to da akwai matsala. To Allah ya tabbatar da haka Allah ya kawo ƙarshen wannan al'amarin. Yanzu bari mu je Jos. Wane ne daga Jos? Bala Umar ne daga Jos. To Bala Umar me ra'ayinka game da wannan batu? Ani ta ra'ayina gaskiya shine akwai wani abu da ya kamata su yi kafin haka. Kamar me? Domin suna cewa suna koran 'yan Boko Haram ne kuma tashi suna fitowa suna sawa mutane da mamamai. Wanne tanadi suka yi na mutanen da suke fitowa din? kafin zo su samu mutane wanda suke eh, kama su ba ganin abin sannu akan hankali ya kamata a yi a yi shi. Eh, to amma amma akwai abin da ya kamata a ce a yi ne a tattara duk inda ake ganin cewa mutanen nan za su iya fitowa su shigo su zo su cutar da mutane wanda kuma yanzu daga wannan lokacin da aka ce an fara koro su nan yanzu ga shi mutane kullum mai sai ka ji an ce an sabon a can an sabon a can mutane suna da mutuwa ne amfanin ne amfanin sauran security din da suke kan titi ga shi wannan a cikin tasha ba abin kunya a ce ina sojojin da suke bakin hanya ba su binciki kowa ba har su shigo cikin tasha bom ya tashi ya kashe mutane da yawa wannan abun kunya ne yake faruwa a Najeriya sai dai Allah ya kama da ƙarshen su. Amin sun ma'amin Allah ya ta kawo ƙarshe. To mun gode Malam Bala yanzu bari mu je jihar Ondo. Wane ne daga jihar Ondo? Yawwa Haruna ne daga daga jihar Ondo. To me ra'ayinka Malam Haruna? Me ra'ayi na gaskiya wannan gwamnati Allah ya kauda mana shi. Allah ya mana magani wannan gwamnati. Ra'ayinka kenan Haruna? Wannan shine ra'ayina. to mun gode malam haruna amma ai cewa aka yi maganan boko haram muke yi sojoji kuma sun fara kamo kame wato dawo da wasu gari da yan kungiyar boko haram suka karba da ba ganin wannan wani nasara ce to amma bari mu baka da wannan tunda shine ra'ayinka rana ce har yanzu kuna tare da sashen hausa ne a nan gidan rediyon mara amurka da ke nan birnin washington yanzu kuma wasanni a takaice. ministan matasa da wasanni mamma a yarga da yake shan sukan lamini ga masu kula da al'amuran wasanni na kwallon kafa a ghana ya ce sayan kungiyar wasa da ya yi ba shi da nasaba da son rai ko kuma yin amfani da dukiyar kasa ministan mai wakiltar mazabar bako ya misali inda yake cewa shugaban hukumar kwallon kafa ta ghana kwasi yantaci yana da kungiyar wasa ta kwallon kafa amma kuwa ina tafiyar da hukumarsa da haka dai suka shiga tattaunawa da kungiyar Tamale all stars mai wasa a first division kuma ya ce ya rubuta wa hukumar kwallon kafa don canza sunan kungiyar ta zama bako united United. Hukumar ƙwallon kafa ta Najeriya ta ce ba za ta hana tsohon coach ɗin Super Eagles Stephen Keshi ɗaukar aikin horar da ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar Burkina Faso ba. Muddin Burkina ta bashi wannan aikin. Stephen Keshi shine na farko a cikin sunaye guda uku na coach coach ɗin da Burkina Faso ke nema. Sai dai ƙasarsa ta Najeriya tana niyyar sake bashi aikin horar da Super Eagles duk da cewar ya gaza kai ƙungiyar Super Eagles a gasar cin kofin nahiyar Afirka da aka kammala ba daɗewa ba a ƙasar Equatorial Guinea. 'yan wasan kasar kenya sun baiwa hukumomin kwallon kafa ta kasar da hukumar da ta wasan premier league nan da ranar litani da su sasanta batutuwa da suka shafi wasannin premier league ko kuma su musu tawaye su fasa yin wasa ita hukumar kwallon kafa ta kasar kenya tana son kungiyoyi goma sha takwas ne su yi wasan premier league alhali kuwa hukumar ta premier league din ita kuma ta kayyade kungiyoyin wasan zuwa goma sha shida wannan ita ce ta zama takaddama tsakanin hukumomin guda biyu wanda su 'yan wasan suka ba su wa'adin mako daya su sasanta kansu ko kuma su 'yan wasan su ɗau mataki a wani taron manema labarai da 'yan wasan suka yi a filin wasa na yayo stadium tsohon kautin harambee stars williams obungu ya ce su fa ba zan zuba wa hukumomin ido ba suna cece ce wanda zai iya jefa rayuwarsu 'yan wasan cikin damuwa A Premier League din Ghana kuwa ana nan ana ci gaba da ganin al'ajabi inda manyan kungiyoyin wasa kamar kuma su Asante Kotoko da Accra House of suna kara nitsewa a cikin jerin kungiyoyin wasan Premier League din Ghana. Wayannan kungiyoyin da suna cikin biyar na ƙarshe daga jerin kungiyoyin wasan. A yayin da Accra House of take ta biyu daga kasa ita kuwa kishiyarta kuma su Asante Kotoko tana ta biyar ce daga kasan Shi ko wani tsohon jami'in Accra House of Hope Alhaji Akabi ya yi bawa wasan Accra House of da ta yi da House of Lions a ƙarshen mako duk da cewar House of ta sha kashi da ci ɗaya mai ban haushi alhaji akabi ya ce 'yan wasan nasu sun yi wasa mai ƙayatarwan gaske sai dai babu rabo ne don haka yana kira ga magoya baya accra house of folk da su ci gaba da mara mata baya baba ya kuma kiri sashen hausa na murya america a ghana To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. wata muhimmiyar al'ada a manufofin harkokin wajen amurka ita ce karfafa 'yancin faɗin albarkacin baki bayan yanke shawarar masu ruwa da tsaki ma'aikatar kuɗi da cinikayya ta cire takunkumin da ta sa na hana sayar da wasu kayan sirri na kafar sadarwa da ƙasar sudan waɗanda suka hada da wayoyin salula na hannu, kwamfutoci domin taimaka ma jama'ar Sudan samun kayan sadarwa a tsakaninsu da kuma haɗewa da sauran duniya. Wannan sauyin na goyon bayan ƙudurinmu na taimaka ma 'yan ƙasar Sudan samun damar haɗewa da masu amfani da na'urori na zamani. a share baya-bayan nan da gwamnatin sudan ta yanke ta musguna wa 'yan jarida wajen kwace jaridu daban-daban har guda goma sha biyar ta nuna karara cewa jama'ar sudan na buƙatar ƙarin 'yancin samun bayanai Kwace jaridun ya jaddada muhimmancin sauya lasisi domin zai inganta samarwa jama'ar Sudan kafar sadarwa a tsakaninsu da kuma sauran duniya wanda hakan wajibi ne a matakan kawar da talauci. Kafin wannan sauyi da kamfanonin Amurka da suka so sayarwa da Sudan na'urori da kayan fasaha da ke da alaƙa da manhajar kwamfuta dole ne su nemi lasisi daga ma'aikatar kuɗi da kuma samun izinin ma'aikatar cinikayya duk a nan Amurka. amma a yanzu ba buƙatar haka a dangane da waɗannan kaya. A halin yanzu, bankuna da kamfanoni da ma mutane masu zaman kansu za su san cewar fitarwa da sake fitarwa da wannan kayan daga nan Amurka zuwa Sudan na da izini daga dokar Amurka. Sharhin ya ci gaba da cewa Amurka ta sa kanta zama abokiyar tarayya da jama'ar Sudan, kuma kamar yadda harkar lasisin ba da izinin ta fitar da kayan gona, abinci da magunguna da kuma wasu ƙwararrun musayar kayan ilimi sanarwar wannan satin ta tabbatar da wannan ƙawance muna da tarihi mai tsawo na yin musaya kai tsaye tsakanin 'yan ƙasarmu kuma yanzu zuwa shekara ta da uku, lasisin da suka shafi harkokin ilimi da na ƙwararru sun taimaka wajen musayar al'ada ilimi da ƙwarewa wanda hakan ya taimaka haɗuwar Amurka da Sudan fuska da fuska. Wannan lasisi zai taimaka wajen inganta harkar sadarwa ga al'ummar duniya. A ƙarshe wannan musayar za ta baiwa ɗaliban Sudan 'yan kasuwa da sauran jama'a a masu sana'a, 'yan jarida da shugabannin jama'a damar samun kayan sadarwa da suke bukata su yi nazari a kai, su bunƙasa kawunansu, sannan su taimaki jama'ar su. sharhin mudan Amurka kenan da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kuma da shi muka zo a shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice tare da Usman Kabara. Shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ya ba da sunan sabuwar Jaka da Amurka a ƙasar Somaliya ranar Talatar jiya karo na farko tun bayan shekarar 1991 idan 'yan majalisar dattawa suka amince da ita za a naɗa ta a matsayin jagorar cimma manufar amurka mai mazauni a kenya makociyar somaliya saboda yanayin tsaro muna duban hanyoyin da za mu ƙara faɗaɗa hulɗar diflomasiyya a somaliya tare da sake buɗe ofishin jakadancin amurka a birnin Magadishu kamar yadda kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka jan saki ta bayyana ta ƙara da cewa wannan ba da sunan na jakadar da aka ya shiga tarihi zai ya kuma nuna yadda zarfin hulɗa take a tsakanin amurka da somaliya Amurka dai ta rufe ofishin jakadancinta a ƙasar ne sakamakon shekaru da aka kwashe ana ta'addanci da rigingimu a Somaliya, amma an sami haɓakar tsaro sannan kuma halattacciyar gwamnatin da take ƙasar duniya ta amince da ita tana ci gaba da mulki tsawon shekaru da dama duk da yake dai akwai hare-hare na ta'addanci a nan da can. Haka kuma za mu ji cewa amurka ta yi kira ga kungiyar isis uh, da ta saki wasu kiristoci guda casa'in 'yan kasar syria da ta yi garkuwa da su bayan wani samami da ta kai a arewa masu gabashin kasar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen kasar amurka jan saki ta yi allah wadai da lamarin ta kuma ce ya zama dole 'yan kungiyar su saki dukkanin fararen hula da suke garkuwa da su to mun gode usman ta haka na madalla duka duka kuma nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na yau sai gobe idan allah ya kai mu ku ji wasu abokan aiki da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa daga nan sashen hausa musamman shi usman kabara da ya taya na gabatarwa da julie gresham wadda ta bada umarni sai injiniyan mu na wannan lokacin wato injiniya skip ni ladan ibrahim aiwa ke cewa sai an ji ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.